Assalamu alaikum wa rahmatullahi da Allah wa barakatuhu. Da ku saurare jawabi ko kuma zan ba ku wani ɗan takaitaccen labari da taɓa faruwa a kanmu ko kuma in ce a kan abokina wanda muka yi jami'a a tare da ni da shi lokacin muna karatu. A wannan lokacin da muna cikin karatu bawan Allah ne na ƙoƙari yana da ilimi cikin ikon Allah sai Allah ya sa wata yarinya san shi. Shi ma kuma sai Allah ya jarabe shi da santa yana bala'in santa ashe ashe mata aure ce. ta wallahi bayan mata aure ce kuma tana da ɗa tana da yaro shi a tunanin shi ko kuma in ce har mu kanmu a tunanin mu wannan dan mamar su ce idan mamar su za ta je aiki take haɗa ta da shi shi kuma ita kuma ta taho makaranta da shi don yarinya ce a ciki ta kakan takarma ce yar fulani ce ba za ka taɓa tunanin cewa tana da aure ba balle har kai tunanin cewa wai tana da ɗa ana cikin wannan hali ne wata rana mun zo karshen final exam ɗinmu wato jarabawar mu ta karshe a yayin da za mu gama ta mu bar makaranta a lokacin da sai ya ce zai je gidansu ta mai kwatancen gidansu ashe dai gidan kakanninta gidan iyayenta kenan ta mai kwatance ya je ya same ta to kafin ya same ta a layin akwai yan makarantar mu ya tambaya gidansu sai aka ce ai mata aure ce ya ce ina ba ita ba aka ce wallahi tana da da tare muka je da shi muna shiga aka aka nuna mana gidan mu dai muka je muka shiga har cikin gidan muka shiga zaure aka mana shimfiɗa a tabarma muka karasa lokacin da muka je bayan mun zauna aka ba mu ruwa da komai da komai muka sha muka to in takaice muku labari dai duk abin da kuke tunani zai faru ma ya riga ya faru kawai sai dai kalilan ne wanda bai faru ba to sai kaga irin wannan ba karamin zaluntar rayuwa ba ne ke kina matsayin mata aure kuma sai kina soyayya da wanda shi yaro ne saurayi kuma alhali mijinki bai sani ba kuma baki sanarwa da wannan cewa kina da aure ba kun san fa aure fa ba a wasa da shi ko da wasa ba ma bukatar mu ga mu maza mata aure ta shigo track din mu musamman namiji baligi wanda ya mallaki hancin hankalin kanshi bai kamata ba a ce yayi soyayya da mata aure saboda ba a wasa da aure ko kaɗan ya kamata mata masu irin wannan hali dan Allah dan annabi mu gyara mu kiyaye mu ma kuma samari yara da ba ma gani mai kyale muna cakkiya muna gane wace ce ya dace mu soyayya da ita kar mu zo mu faɗa tarkon da za a zo a kai mu ga halaka ko kuma mu kai kanmu ga halaka yawwa to wannan shine ƙarshen labari na sai kuma mun sake